ma qabiltu nawala kai kake kallo ma wai sai aroka roka ni ina kallon duk abin da Allah zai yi ta sai ta nan manzo Allah yake dukka komai ko ba ko ba roka ba ma ko baka roka ba kai ma jin daɗi wannan ma maganar da kake daɗin annabin ya maka ne ma har kake iya ji zaka iya mai wannan rashin mutuncin dadin ya maka ne wallahi daɗin ya maka ne komai da Allah yake yi ta kansa yake yi sallallahu alaihi wasallam to sarki zaki tsaya me mafi girman abin da musulmi yake so musulmi aljanna aljanna alhamdulillah tanin wa Allah ya baka <laughs> annabi sallallahu alaihi wasallam to sai wata giyar mota ko ɗan dubu ɗarin rinka ko miliyan ɗari da zaka samu ne Allah zai ya zai kasa maka tanin annabi ya baka aljanna tanin annabi kai tunani mana wannan kenan sannan magana da yake fa da yace wannan maganar da na faɗa tambayar sa ta biyu na ce ba wahabi ba zai iya ba da dubu goma don ya ga annabi ba shi ya san haka ne su wahabiyan sun san ba sharri ba kai musu saboda ne ba ma batun dubu goma a shari a magana tambayar na nan biyu fa ah, don Allah ko Allah ka rubuta mini ka ce mini akan annabi ko dai ya ga annabi ya ga annabi Oh, amma shi kamar yana tambaya yana tambaya shi tambaya shi akan annabi bi ma'ana ina ga tambaya shi kamar akan soyayyar annabi yake yake magana fa. Ai muna kawo hadisin cewa manzo Allah ya ce ɗayan ku zai iya akwai mutane masoyana da za su zo za su ba da dukiyansu da iyalansu da ƴaƴansu domin a ce sun yi min gani ɗaya. Okay. Very so sai na ce ba wahabi zai iya ba da dubu goma don ya ga annabi. Shi ma ya san ba za su iya ba saboda ma ba su yadda ma ana ganin ba. To kai da oh, baka yadda kai kana magana akan ganin annabi ne. Yawwa sarki ina zuwa. Kana ji abin nan. Maganar da nake mutumin mm. da babu ko sisi bai yadda ana ganin annabi ba shine zai bada dubu goma don ya ga annabi. Babu ko sisi bai yadda ba. Shine kuma zai bada dubu goma don ya ga annabi. Wallahi tallahi inda za a ce ga annabi ya taso sallallahu alaihi wa sallam a ce kowa ya zo ya gani wallahi wahabiya in sun zo za su ce ba annabi bane za su ce shedan ne wallahi wallahi ba za su yadda ba saboda ba su yadda ana gani ba tare da cewa kuma fa manzo Allah ya faɗa karara ana gani a hadisi karara amma suka murɗe wuyan hadisin a hannunsu suka murɗe suka tsinka wuyan hadisin suka ce ba haka annabi ke nufi ba manzo Allah kuma ya faɗa manzo Allah ya faɗa ko da annabi ya bayyana eh, ba za ba za su yadda da haka ba za su a ba za su yadda ba wallahi a to ya za su yi su yadda sarki in dai misali ka ji sarki in dai misali manzo Allah ya faɗa a hadisi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a hadisi yace wanda ya ganni a mafarki zai ganna a faɗake kuruku sai suka ce a lahira ne aka ce lahira ba wani maziya da kafiri da musulmi kowa zai ga annaba a lahira a duniya ne kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan abin yace a duniya da ya faɗa yace marra'ani ai mafarki a duniya ake ba lahira ake ba dan haka ka bar hadisin a inda annabi ya faɗa suka kore suka ce musu yadda ba kaji daya muka kawo musu muka ce musu ana ganin fa matattu saboda alqur'ani ya tabbatar ga banu isra'ila sun mutu sun tashi wani daga cikinsu ya mutu Allah ya tashe shi Uzairu ya mutu shekaransa ɗari Allah ya tashe shi jakinsa ya mutu Allah ya tashe shi muka ce to me zai hada ga annabi ba su yadda ba ah, manzo Allah sai yanzu mu aje magana a annabi yayi yawa annabi yayi girma wato mu aje magana annabi wato ana iya yanzu mutum na iya mutu kuma ya tashi kuma ga ana wato akwai fatalwa kenan Assalamu alaikum Ah, network din ya kawo matsala ku yi hakuri. Yawa, ina dawo insha Allah. Ah, masha Allah. Sai nace annabi yayi yawa. Annabi yayi yawa. mu zo wato mu a zamanin mutum na iya mutu ya kuma tashi a ganshi wani wuri ana Qur'ani ne ya faɗa Qur'ani ne ya faɗa Qur'ani ne ayoyi karara ah, Samina wa dana na'am Samina wa dana muka ce to waɗannan sun mutu an gan su sun tashi me zai hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya rasu a ganshi ka ce ni sarki zaki sannan hadisi karara manzo Allah ya faɗa ya ce na ga annabawa 'yan uwana na je zan yi sallah lokacin da zan yi Isra'i da Miraji manzo Allah ya ce a baitul maqdis na ce Allahu akbar yace ni naga kaman mutane a bayana na juya haka yace ina ƙara juyawa sai naga duk annabawan Allah kafin su duka inji manzo Allah yace suna tsaye a bayana suna sallah manzo Allah ya ba da sifa yace naga annabi Isa wanda yake kama da annabi Isa Urwatu bin Mas'udin Sakadi naga annabi Ibrahim wanda yake kama da annabi Ibrahim sahibu ni abokin nan naku ni nake kama da annabi Ibrahim Allahu akbar manzo Allah ya ga annabawa suka yi sallah amma bawa biye ya murje ya sa tozali ya take wuyan hadisi. ya ki ya ce ƙarya ne wanda ya mutu ya riga ya mutu ba a ganin sa ya mance ayoyin Alƙur'ani sun faɗa ga wasu sun mutu an gansu annabawa sun rasu manzo Allah ya gansu sai kuma ka zo kana inkarin wani ya ce maka ya ga annabi bayan rasu, annabi ƙarya ne wanda ya rasu ba a ganinsa me kake ƙaryatawa da gangan ƙur'ani da hadisi to ga ayoyi karara ga hadisai karara yi musu kai ne yau za a ce maka kawo dubu goma kana da dubu goma misali a ce kawo dubu goma za ka ga annabi ka ga yadda wallahi ba za su bayar ba wallahi ba ba wahabiyan da zai kai naira goma na sauka da dubu goma naira goma ba wahabiyan da zai yadda wallahi saboda me ba su yadda da annabin ba ba su yadda ana ganin sa ba sallallahu alaihi wasallam su suna kallon manzo Allah a wajen wani a mazaunin wani mutum ne adi ya riga ya rasu ya ƙare a wajen mu bai da wani amfani kamar envelope ne ya riga ya haka suke kallon annabi mutum ne kamar kowa yana kaza yana kaza yana kaza za mu zo za mu yi kan Allah ya kai mu ranar Monde, za mu fara zazzago musu amin abi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola zan aje ka ka dade kan layi Na'am kola sunan karga na ke kira? Ina kira daga Libya. Libya to masha Allah muna ya sunanka? Tana tare da Yabu Sadi Nijar. To masha Allah malam da Yabu kana tare da Sha'an Fatai Sana Tijjani zakin faida kan wannan layi. Kumarin da sarki zaki Allah ya saka da alkhairi. Amin. ina roƙonka da Allah a gaida wa Maulana Masha Allah. Yana jin ka. Allah, kai a shafi Janairu. Masha Allah, mun gode, mun gode. Allah ya saka maka da alkhairi malam da yabo, mun gode, mun gode. All right. Uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hello. Assalamu alaikum. assalamu alaikum wa alaikum salam wannan dan uwa ke kira daga Amerika nan ana jin ka kana tare shafin fitis sana tijani akan wannan layi to alhamdulillah ah, ya shek ah, ina gaisuwa shek yana ji yana amsawa ah, ina gaisuwa kwarai kwarai Allah dai ba ka lafiya ka ji shek amin ban magana da yawa na kira ne gaisa Allah ba Amin. To mun gode. Allah ya saka maka da alkhairi. Mun gode. Mun gode. Sauran sarki zaki mun yi magana. Insha Allah Malam Mahmud na gode. Na gode sosai. Na gode. Na gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola. Barka ka dai kola ya sunan ka daga ina ke kira? Zubairu daga Maiduguri. To Malam Zubairu kana kana tare da shagon ta sana Tijjani. Eh tambaya da nake da shi guda biyu tambaya na farko ya ce akwai ayoyi da suke magana cewa idan mutum ya musu zai ta zaki ya tasowa ko me yake ne? <laughs> Wa akwai wayanda da suka mutu suka tashi eh, gaskiya ne ya ce akwai ayoyi muna ce akwai ayoyi da Allah ya tabbatar da haka. Eh haka nace, haka nace, nace haka nace. Eh wato shine ayoyin ne nake so da Allah a sanar da musu. Eh. Okay, ka... na biyu kuma eh. zai yiwu a zahiri a haka a yanzu maganar da yake cewa ba wahabi ko an ce mishi ba da dubu goma ga annabi ba zai bayar ba gani na a nan duniya ko kun ranar gobe kiyama yake magana mu mun san a nan duniya a zahiri manzo Allah ne in akwai aya ko hadisi da ta tabbatar ana iya ganin shi to muna bukatar wannan ayoyin da hadisan mm. kamar yadda zai kama mana ayoyin da suka tabbatar da cewa akwai in mutum ya mutu zai iya akwai ayoyin da suka tabbatar da zai iya tasowa to wannan ayoyin muke so da Allah ya taimaka dan Allah da Annabi ya taimaka ya ta mana su saboda a ah, kola kola kola kola ya hakuri ina so ban so ban so sheka sauka maganan ah, bi ma'ana yazo ba irin daidai amsa aka maka ba kana nufin in ya kawo domin kai magana biyu kana nufi in ya kawo ayan da mutum yake tashi ya sake kawo ayan da aka ce annabi kuma yana tashi ko dai me kake nufi ba annabi yana tashi ba an ya ce ba wahabiya ko ko an ce mishi ya bada dubu goma ya ga annabi eh sauka ya ji ga ayar barin karanta mai ya sauka okay okay kola kola kola tsaya wai zai karanto maka ayar ma ba shi ka sauka ba tsaya ya kuri tsaya bismillah ya duba suratul baqara aya ta ɗari biyu da da hamsin tara. Allah Ta tabaraka wata'ala yace aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha aw kallazi marra kaman dai wanda ya wuce wata alƙarya Zairu kenan da ya shige alƙaryan nan wahiya khawiyatun ala urushiha an guguje ta ta rushe gaba ɗaya da mutanen ta sun kare Ƙala sai yace anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha yanzu yaya Allah zai raya mutane wannan garin mutanen garin su rayu bayan yadda ta mutu gaba ɗaya ta ƙare A tsaya network ne, kwatar da hankalinka. network ya tsaya da ya tsaya da shi zai dawo na gani wani ya kira wani ya kira wayansa okay mm. eh na ce yawa sarki yanzu ana ji na eh, yanzu ana ji ka bismillah shek yawa fa amata wallahu amin Allah sai ya kashe shi tsawon shekara ɗari bayan Allah ya kashe shi kana jin kalmar fa amata wallahu Allah ya kashe shi ata amin tsawon shekara ɗari bayan ya mutu tsawon shekara ɗari summa ba'athahu sai Allah ya tashe shi shekara ɗari ya mutu ya tashi ƙala sai ya ce kam labista tsawon lokaci nawa ka zauna a nan ƙala sai ya ce labistu yauman au ba da yau ai ina ganin kwana ɗaya na yi ko kuma ma rabin yi ne. ƙala ban labista mi ata ami sai Allah ya ce masa shekaran ka ɗari kana mace shekaran ka ɗari kana mace fanzur ila da amika wa sharabi kalam ya tasanna ga abincin ka kalli abincin abincin bai gurɓace ba amma wanzur ila himarika kalli jakinka wala alaka ayatan linnasi za mu mai da kai ka zamanto aya wa mutane cewa in mutum ya mutu yana iya dawowa a ganshi wanzur ilal izami kaifa shizuha, kalli kasusuwan jakin gashi sun mutu kaifa shizuha, ta yaya za mu shirya wannan kasusuwan mu haɗa su sun mana suha lahaman mu lulluba kasusuwan da nama ba ta bayyana lahu lokacin da ya bayyana masa Allah yana da ikon ya kashe mutum bayan ya mutu a ganshi kala sai yace a'lamu yanzu na yi imani na yadda anna ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai al baqara ka yadda ya mutu ya dawo an ganshi Allah ya faɗa ka yadda nan Allah nan Allah labari yake ba mu ko dai a tabbatar da cewa a gaba zai faru yana gaya maka ya faru ne ya faru ne kai yanzu kana inkarin ina ba a mutuwa a dawo ne to gashi ya faru ya dawo bari bari kara maka aka masallahu haka za ka tashi kullum karka kana mu ya isa haka ma ya gamsar masu hanka masu saurara su yi wa kansu hukunci kaga nan Allah labari yake bamu fa ba wai yana so ya ce mana a gaba sai kasance da wani ba ba me ba ban ji me ce ba sai wai anan labari Allah ya bayar amma Allah ba yana nufin a gaba haka zai iya faru ba a'a a'a kai kuwa tsaya ka ji tsaya ka ji ai al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ka ji abin da yake faruwa Ah, kola kola ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah shin kana inkarin ba za a iya ganin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba haka bane kake inkari saboda manzo Allah a tunanin ka ya riga ya rasu ya kare ba haka kake nufi ba za mu zo haka kake nufi ba muna barin ba muna barin wani wani ya hakuri daya mana bi abin a hankali kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka kwantar da eh. hankalinka bi abin a hankali kana nufin cewa ba a mutum in ya mutu ba a ganin sa ga Qur'ani ya ce maka mutum in ya mutu zai iya mutuwa ya dawo a ganshi to kiyasi akan wannan bina'i akan wannan in Allah zai iya yi wa wani ya mutu Allah ya dawo da shi jama'a sun ganshi me zai hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya rasu a ganshi akwai abin da zai hana akwai shari'a ta kore akwai yadda shari'a ta ce in annabi ya rasu ba za a ganshi ba To bayan wannan da Allah ya ba mu labari na cikin suratul bakara akwai wasu wanda ka samu a rayuwarmu na yanzu wanda muke dawo. Ba damuwar mu rayuwar duk ɗaya ne sunan su bayan Allah sunan mu bayan Allah akwai zan gaya maka gashi in gaya maka hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim hadisi ya tabbata cikin ah, ya tabbata cikin cikin musnad na al-imam na al-imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi Isra'i da shi a hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yayi sallah da annabawa faltafata tafata. annabi ya juya ya ƙara juyawa fa iza bin nabiyina ajma'ina sai ga dukkan annabawan Allah gaba ɗayansu manzon Allah ya gansu su yayi sallah da su annabawan da suka rasu wasu sun fi shekara dubu da rasuwa kafin zuwan manzo Allah manzo Allah ya gansu yayi sallah da su su sun an iya an gansu annabi ya yi sallah da su kai yanzu kake inkarin ba za a ga annabi ba sarki zaki a ga kai da malam ne ya kuri ina so ya ka mana a zamanin mu na yanzu kaga na yi shiru na bar ku ne ni ba sarki zaki sarki zaki ya tsaya barin da komai littafi. kana so shigo ciki to amma to komai littafi barin da komai littafi ko la kai hakuri ka kana magana da malam na yi shiru ka gane na bar ku ne a zahiri in muka samu cewa a zama shekaru ɗari ko wani a gari a ah, ah, ah, wannan dai a yi hakuri ai inda na ka sa ni cikin wannan shan ce maka ai ai wani shekara ɗari misali ba eh na ce a ba misali da shi ka sa garin na shi ba bari shirin barka da malam kawai ya amma ni ka sa jiki ka ce mini a duba cikin shekara ɗari ko wani ya taushe ce maka ai Qur'ani ai ba da shekara ɗari ne ko magana da wala ya koro maka Qur'ani ai <laughs> magana sarki ko da ya kuri na so in je in ɗauko mai littafi mai suna amma yana ciki ban san a wani shan amma shayi ba eh, ko da ya nemi shigo ciki ba an ce annabi sallallahu alaihi wasallam a shi ko kowane sifar kana komo masa da ransa ba ba sauran salati da annabi na tashi ya amsa ba kwarai gaskiya ne ko yana inkari ne bai yadda ba wannan bana inkari akan cewa aka yi salati ya dawa mazala yana amsa amma kuma tashi a zahiri muke magana a ah, kola ina kuri ina kuri yana ta adi shai wannan bambance muna domin ni da kai yana da ya ji wani abu ana dawo ma annabi ransa ya tashi ya amsa ne ko dai a'a ya kolan yake nufin ya kolan yake nufin annabi yana amsawa yawa shine nake so in gaya masa ya ji da kyau abin da yake cutansu guda ɗaya shine wato babban abin da yake damun su guda ɗaya shine ba su gane bambanci tsakanin hayatul barza da kuma rayuwa irin wannan rayuwa ta barzaku daban wata duniya ce daban nan duniyar da muke ciki wata duniya ce daban to kuma akwai sila mai ƙarfi tsakanin duniyoyin guda biyu tsakanin wannan duniyar ta barzak da wancan a tsakanin duniyar mu wannan da duniyar barzak dan haka idan manzo Allah yana rayuwa a can ba yana rayuwa bane da in ka ga manzo Allah ba yana rayuwa bane da jiki irin nawa ka mai flesh da nama da tsoka yana rayuwa ne ruhinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ruhi mujassad na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yasa zaka ga ajiye maka wannan ya ga annabi nan, wannan ya ga annabi nan, wannan ya ga annabi nan. ruhi ne yana iya tajalli kamar yanzu misali wale misali misali misali yake bayarwa yanzu ga sarki zaki anan yanzu ana kallon ba America wasu suna kallon mu daga London, wasu suna kallon mu daga Nigeria. wasu suna kallon mu daga Libya. Amma wannan maganar da muke da mu da sarki zaki wannan maganan wani abu ne yake yin wannan magana amma ga mu a gurare daban-daban amma eh. jikinmu yana guri ɗaya rayuwar duniya jiki ce can kuma rayuwar da manzo Allah ya koma rayuwa ce ta barzak shahidai shahidai waɗanda ba su kai manzo Allah ba ah, Allah ah. ya ce wala tasibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat mu ba mu ba kar ku zaci sarki zaki a ah, wannan da ba ka tambaya ba ba ruwanka kaka damu kawai kada ka yi tambaya da sarki zaki a ya tsaya akwai abu ɗaya da zan masa akwai abu ɗaya da zan nuna masa da Allah ya hakuri Okay, okay. Zan nuna masa in ya kwantar da hankalinsa. Ah, A wannan hankalin shi wai. Ah, ah, Yawa kola idan ka kwantar da hankalinka ka yadda cewa ibnu taymiya ya faɗa cewa ana iya ganin mutum ba Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa mutum ya mutu ana iya ganin sa ana ana iya ganin ana iya ganin sa har ya zo idan ya zo bayan ya mutu inji ibnu taymiya yace eh. ma wannan mutumin sai iya tasowa bayan ya mutu wani ya zo zai cutar da kai sai ka ga wannan mutumin ya zo ya tare maka faɗa yana baka kariya kuma ya ɗau takobi yana kare ka bayan kuma ya mutu. A wani littafi kenan? Yawwa shi kenan. Ka yi tambaya mai kyau. Yawwa magana ta tabbata. Wai na ce magana ta tabbata. Ibn Taymiyyah ya faɗa haka cikin littafinsa na Iktidau Siratul Mustaqim mukhalafata ashabil Jahim ya kawo wannan maganan a ah, a shafi na ɗari biyu da kusan casa'in wanda yake magana yake cewa za a iya samun al'abuwat ina ga wannan maganar sarki zaki na karanta ta nan ta goma ma. Hmm, ta goma. To yanzu ga ta insha Allah zan dubo ta tana nan zan karanta wa kola idan na karanta maka yanzu ka yadda kola ana iya gani. yanzu ka karanta mun a haka ka san mu a littattafan ibnu taymiya akwai littattafai wanda shi ya wallafa da hannunsa akwai wannan kuma a wasu daga cikin ku da suka wallafa kamar yaya wasu daga cikin mu kuma yawa kamar yaya ban gane ba wasu daga cikin mu kola ka san me nake faɗa kuwa a ni sani mana kola ya za ya ce wasu daga cikin mu sun wallafa ibnu taymiya littattafai eh ɗari ku suka rubuta wa shek taymiya littafi akwai littattafan da mu mun san na ne ko kuma wanda muka san ba na shi bane eh to eh, amma mun ka ce da ruku mun to ka eh ka ka sai kan ba na shi bane amma ka ce da ruku ka rubuta rubutun cikin daban-daban ne aha kaman yaya ban gane ba ko yi mun bayani ah, yanzu misali littafin da yake hannunka za a samu bambancin wajen kalma ko wani abu makamancin haka da wanda yake hannunmu to amma shi amma kola me yasa me yasa ba ku yi wa sauran littafin fa haka wani Allah ce jawahirul ma'ani ku masa irin wannan tunane ko kuma ku ba littafin irin wannan tunane to sarki zaki ga wajen na gani bari karanta masa kola ka ji ni ka ji ni ya dan ji ni ga gurin okay kola ya kuri bari bari malai kare tsaya tsaya kola tsaya bari karanto maka shine musu tsaya bismillah shek to ga wajen na gani hmm. yanzu a ah, zan tabbatar maka gashi ya faɗa cikin iktida siratul mustaqim juz'i na biyu shafi na 222 yace wa fihim man yad'u ala aqwami daga cikin su akwai wanda yake mugunyan addu'a wa wasu mutane aw yattaju fi izaihim ko ya nufi zai cutar da waɗannan mutanen idan ka je zaka cutar da waɗannan mutanen fayara ba'adal ahya'i aw ba'adal amwati sai ya ga wasu rayayyun mutane ko ya ga wasu matattun mutane ya bai na huwa bai na iza'i ulaika waɗannan matattun mutanen sai su zo su shiga tsakaninsa da cutar wanda zai yi wa waɗannan wanda ya nufa zai cutar ɗin wa rubbama ra'ahu ibnu tayyiya ce zai iya ganin wannan mataccen dariban lahu ya nufo kansa yana son ya sare shi bisaifin da takobi wa in kana alhayyu la shuhura lahu bi zalika tare da cewa shi wanda ake so a cutar din wanda mataccen ya zo ya kare shi shi bai ma san haka ba wa inna ma zalika min fi'lillahi subhanahu wa ta'ala kaga matacce ya dau kogi. ya nufi kan wani abokin gaba zai je ya cutar da shi Ya ce, aikin Allah ne bi sababin kunu bainal maqsud wa bainar rajulid dafi min atba'in lahu saboda wani sababi tsakanin wannan wanda aka nufa din da kuma wanda yake kokarin ya kare shi din ce wa da'atu fi ma ya maruhu min da'atin lahi haka idan ka gama ta ce ya umarce ka da wani abu yi masa biyayya cikin yin biyayya ne akan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da shi wani hawi zalika da wani abu makamancin irin wannan ka gama ta ce ya fito yana ƙoƙarin kare ka in za a cutar da kai ibnu taymiya yace fa hadha qaribun wannan abu ne wanda mai faruwa ne sosai karibun zai iya faruwa kwarai da gaske wannan littafin sa ne da siratul mustaqim ya tabbatar ana iya ganin mata ce dauko kogi ma zai iya kare ka sannan ibnu taymiya ya kawo a cikin littafin sa al furqan baina awliya rahman wa awliya shaytan in ka je ka duba zaka ga yanda ya kawo doki ya mutu na wani ya tashi bayan dokin ya mutu ya addu'a dokin ya tashi ya ɗauko shi ya dawo da shi gida bayan ya dawo da shi gida sannan dokin ya mutu sannan wani mutum ya ɗebo kaya a kan jaki da ya ɗebo kaya a kan jaki jakin ya mutu mutumin ya alula ya addu'a jakin ya tashi sannan kuma ya ɗora kayansa a kan jakin jakin ya tafi jaki ya mutu ku yadda zai tashi doki ya mutu ku yadda zai tashi wasu mutane wanda ba annabawa ba su mutu ibnu taymiya ya ce za a iya ganin su har su fito za su yi faɗa da takobi a hadisi ya tabbata annabi ya ga annabawa bayan sun mutu alkur'ani ya tabbatar matacce ya mutu an gan shi wanda kake inkarin kake ganin Allah bai isa yi ba shine manzon Allah in ya rasu ba za a gan shi anya akwai imani a wannan lamarin to kola eh barin kara na tsaya yi magana shi sarki da yi magana tallafe shi lokaci minti daya na'am magana na karshe eh wannan ah, maganganu da ya karanto yake a cikin littafin ibnu Ibrahim in ya tabbata a littafin ibn taymiya mun yadda ibn taymiya a yana yana irin kuskure yana irin daidai yau kuma a ta sa wannan wannan kuskure ne ko ba yana iya wannan kai kai da kuskure ne inda akwai shi in dai akwai shi eh gurin ka kuskure ne kuma littafin ya inganta cewa wannan eh hakuri kola eh kola na a abin da ke son ka fahimta ka ce in dai ya tabbata a wurinka a wurinka ba a ehe yi magana kai ma kanka in ya tabbata a cikin littafin abin da ya karanta haka ne eh. mu mun yadda ibnu taymiya ya yi kuskure shi ma a cikin littafin su ya yadda akwai kurakurai to yanzu kafin mu zo kan littattafan mu sarki zaki kaga wannan eh, yana da wallahi sai ba su ba sarki eh sarki ka gane wannan yana daga cikin abin da muke gaya musu akwai rashin tsoron Allah tsaya ka ji kola tsaya ka ji kai daga ganin maganan ka na sani da da mu tsaya kan maganan da ake eh, yawa sarki zaki ba wannan zan tsallaka ba ba za ma mu tsallaka maganar littattafan ba eh, bare eh, akwai rashin tsoron Allah wanda kullum muna musu nasiha da su ji tsoron Allah su gyara a na fahimce ka amma to bari ka ji sarki zaki wan sakan dan Allah wan sakan sarki zaki akwai rashin tsoron Allah irin wannan lamarin muna yi wa wahabiya da nasiha da kuji tsoron Allah abin da yake na tsoron Allah shi ne. yanzu shi dai wannan daga jin magana sana san ba malami ba ya hakuri ba wai na zage shi ba abin da yake faruwa yanzu sarki zaki ibnu taymiya ya faɗa haka ibnu taymiya ina zuwa mana eh, eh. ibnu taymiya ya faɗa haka kai yanzu ka fito ka ce ibnu taymiya a mazauninsa na malamin ka ka rushe shi yayi kuskure ni ma ka ce in kalli malami na shehu tijjani ko shehu bara in rushe shi a mazaunin sun yi kuskure to su waye suka zamanto malamai ni da kai ne yanzu malamai amma amma kola kola da da da da, da abin da nafi so da sheka ce kola da abin da nafi so sheka ce za a bincika ko kuma mallumman ku za su yi bayani akai a kwakwasa amma kan da kai ka a kai kan ruguza ka ce da hadisi ka yi hakuri a kawo mana aya da hadisi ko kuma wasu mallumman ka na idana su amma kai kai ne ka tsaya ka to yanzu sarki zaki idan ya ce ibnu taymiya ya tabbata yayi kuskure hadisai da ayoyin da aka kawo su ma kuskure ne kenan eh sai yasa nake ta kona da kona za ka birki ki a sallame shi da Allah mana mana da mu aje wanga magana domin kona zai birkice mu da magana ne mun gode mun gode shikenan a sallame shi eh eh ya hankuri eh eh eh domin kai kola kai kana tsaya matsayin ka kai kana rubuje wanga abu wala Allah malluman kana da bayani akai ka gane eh eh shehi yasa ko shehi ya zo zauna ya karatu mun awa daya kai eh kaka kawo ka zo ka ce muna ka maje wannan so sarki zaki da Allah in ka sauke shi minti daya abin da nake so ne na siya yawa kafin a dauki wani kola abin da nake so ne na siya kan sa abu guda ɗaya ne shine su gane wani abu hmm. yau idan ka fito ka ce kai kana ganin wai kai burgewa ne in an nuna maka gaskiya sai ka ce a ibnu taymiya yayi kuskure sai ka ce to kai ma shehu tijjani yayi kuskure ka ce yayi kuskure to lokacin da abin da suka kasa ganewa kai ka fito a mazaunin ka na bawabi ka rushe ibnu taymiya wanda shine malamin ka ni na fito a mazauni na na tijjani na rushe shehu tijjani wanda shine malami na ko na rushe shehu baraki a lokacin tambayar shine suwaye malaman da kuma za mu yi saura da za mu tsotso daga gare su hmm. Ka ga kai ba ka karba daga gare ni ba, ni ba zan karba daga gare ka ba. Kila baka kallo na a malami, ni ma bana kallon ka a malami. Sannan kai ka rubuta Ibn Taymiyyah ka, ni ma ka ce in rubuta Shehu Tijjani na ma'ana malamai mun rubuce su wanda suka rage yanzu sai mu. Kaga wannan akwai rashin tsoron Allah. Hmm. Ba dabara ba ce in an yi magana ka ce Ibn Taymiyyah yana kuskure yana laifi. A zaton ku mushe wunan namu ba sa mun ce ba sa laifi ne mun ce masu mai ne. Laifin suna yi amma Allah bai nuna mun ba. ban ga laifin ba ba ta yanda za a yi abin da Allah bai haska min laifi bane ka fito ka ce min dole abin da kai kake ganin sa dole haka zan kuma duk yanda za a yi ta yi ku ku yi ta sa diga kuna mauje kafafun shugaban ku kuna rubuje su mu na mu zamu ta gyara musu zama muna tsayar da su tsam ba ran da zaka ji a bakin nan nawa na rubuje wani shehi na wala ba zan rubuje shi ba duk yadda kai ka rubuje ibnu taymiya ni zan taya kama in kama kafansa ka ja in ja dama ka ja gumi ya gashi mu amma ni ba zan muku janawa ba suna nan na killace suna adana su saboda na yadda su ne fitila daga cikinsu nake hangowa daga cikinsu nake tsotsa wannan abin da zuciyarku yake raya muku kamar tsoron Allah ne ai in cewa na yayi kuskure in rubuje shi ba tsoron Allah bane hauka ne ƙarya ne kai ka san ya kai to in ka rubuje shi daga wajen wa zaka zo in ka ce ah, zan tsoro daga wajen annaba, annabi sallallahu alaihi wasallam baka rayu da shi ba dole ne ka bi ta kan wani ta kan wani ta kan wani to ka rubuta kowa kai kuma baka rayu da annabi ba ya ake rayuwa a haka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu malam buhari mutum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki barkan ku da wannan lokaci barka ka dai malam buhari sannan barka da wannan dukan ku Allah ubangiji ya saka mu kowa da alheri amin amin amin sa tana dan Malam Buhari magana magana kana yi magana da kyau.